da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha hudu ga watan mai shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na sittin da shida daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis abu abdullah muhammad ibn abi bakr az ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islami as-sani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin iqtida'us siratul mustaqim kundi ne na komai da ruwanka amin littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad littafi ne na kundin komai da ruwanka dangane da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da shiryarsa da tafarkin rayuwarsa da yadda yake al'amuran ibada da mu'amalarsa da yadda yake zamantakewa da iyalai da 'yan uwa da sahabbansa da sauran mutane da suke kewaye da shi ibn qayyim ya kai matuka wajen tattara bayanai game da duk wani abu da ke da alaƙa da tafarkin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malamai suna mashi jinjina game da wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya yi wannan aiki alhalin yana nesa da littafan shi a sadda ya tafi aikin hajji a ƙasar makka daga ƙasarsu ta dimashku Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi har yanzu dai muna bibiyan al-imamu shekul sani ibn al-qayyim a inda yake tattauna mana game da masail a cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da sallar juma'a ya fara mana ishara a yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake gudanar da hudubarsa da cewa wani lokaci yakan yi magana idan bukata ta kama ko ya magana da wani wanda ya shigo ko ya tambaye shi ko ya amsa tambaya yakan kuma daga murya idan ya fara wa'azi yakan yi nuni da hannunsa yakan yi addu'a ta neman Allah ya shayar da ruwan sama za mu tashi a inda yake cewa wa kana yau yawmal jumu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa wa ya kasance yakan jira ya yi jinkirin fitowa daga cikin gidansa ranar juma'a hatta ya ji yajtami nasu, ba ya fitowa har sai mutane sun gama taruwa shi ne liman ji ta ma’u idan mutane suka fito suka taru kharaja sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ilaihim zuwa gare su wahadahu shi kadai yake fitowa min ghairi shawishin ba tare da odali ba shawish kalma ce asalinta daga yaren turkiya tana nufin sergeant ko ka ce odali ko ɗan sanda ko bodyguard asalinta dai ma'ananta shine ofisa na soja kamar matsayin sergeant wanda is a non-commissioned army officer army o abin nan ko air force officer sergeant shi ake ce ma shawish ma'ana manzon Allah shi kada yake fitowa wani baya rako shi wani dan agaji ko wasu yan ainihin wato naku ko yan banga za su taho da makamai su sako shi a gaba ko ya fito cikin tsakiyarsu shi kadai yake zuwa babu mai shiga gaban shi ko ya tsaya a bayan shi yasihu baina yadayhi ballantana a samu shi wannan shawish ɗin? yana ihu yana ƙara ko yana kirari a gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri ibnul qayyim yana ishara ne a kaikaice zuwa ga al'adun da watakila tun a lokacin sa ana yi kuma har yanzu ana yin su shine a ga limami ya fito tare da sankira da zagi da ainihin wato sakataren shi da PA da wane ne tawagan mutane da yawa kewaye da shi yana tafiya ana mushi kirari ana ga dan malikin malamai barka da fitowa imamul a'imma barkan ka da warhaka Allah ya tsare ka ya shekha shuyukhi da irin waɗannan kirari da ake to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a mushi wannan kirarin to ba sunna bane kenan aiwa malami irin wannan kirarin malamin sunna yana iya yawo shi kadai kamar kowane mutum baya daga cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malami ya zama kamar sarki yana tafiya da hashiya yana tafiya da dakaru da rundunoni da waɗanda suke tare shi da waɗanda suke ainihin wato buɗe hanya kafin ya tafi wannan ɗabi'a ce irin ta sarakuna na gargajiya da masu ainihin wandan karfe sojoji da makamantansu ina fata mun gane wannan Allah ya tsare wala labisa tsailisan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya saka alkabba irin katuwa alkabban nan da limamai yanzu suke sakawa ka ga mutum limami ya saka riga wajen guda shida yana tafiya yana zufa to manzo Allah baya yin wannan yana yin shiga ne ga magarin shiga wanda ya saba kayan shi na sallar juma'a sanannu ne Sune ne dama kayan da yake ajewa kuma kaya ne ga magari babu alama alfahari ko cika kaya ko takallufi game da su shi ma baya daga cikin sunna jama'a wala taraha kuma baya yin lullubi irin lullubi da mutane suke su lullube kansu kamar amarya duk wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin shi ba al'ada shi bane wala suwadi ko baya saka bakaken kaya akwai waɗanda su kuma limamai ne masu bakaken kaya kamar yan shi'a duk wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin su fa idza dakhala al masjida idan ya shiga masallacin sallama alaihi sai ya musu sallama wa idza sa'ida al minbara idan ya hau kan minbari Istakbalan nasa bi biwajhihi wa sallama alaihim sai ƙara fuskantar mutane da fuskarsa sai sake yi musu sallama to wannan hada sallama guda biyun cewa yana yin sallama idan ya shigo kuma yana yin sallama idan ya fuskanci mutane wannan riwaya da ta kawo wannan haɗin bata inganta ba jama'a aljam'u bainas salati inda dukhul wa inda sa'udul minbar hadisin ta da'ifi ne al-imam da ibnu adiy al-jurjani a cikin al-kamil su suka fitar da wannan riwaya da isnadi da'ifi malam muhammad nasiruddin al-albani ya tabbatar da raunin wannan riwaya a cikin littafin al daifa a lamba na 4194 da cikin littafin al-ajubatun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a da haka bai inganta ba abin da ya tabbata shine na biyun cewa yana yin sallama bayan ya hau mumbari sanda ya fuskanci mutane amin ina fata mun gane ma'ana banda sallama ta farko ta shigowa masallaci nan liman zai takaiti ne akan addu'ar shigowa masallaci bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ftahli abwaaba rahmatik anan a iya wannan mutum zai takaitu abu na biyu kuma limamin juma'a idan ya zauna akan mimbari ya fuskanci mutane sai ya musu sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wannan shine abin da ya inganta kamar yadda ainihin malamai suka ruwaito da isnadoji ingantattu ina fata mun gane wannan jama'a walam yad'u mustaqbil al-qibla baya juyawa ya kalli al-qibla ya fara yin addu'a wannan mana daga cikin bidiyoin da suka faru a baya idan liman ya zo sai ya juya ya fuskanci alƙibla ya yi addu'a alhamdulillah a wannan zamanin namu wannan bidiyar ba ta daga cikin abin da ta bayyana mutane suna aikata su thumma jilisu sannan sai ya zauna da zaren ya shigo ya hau bari sai ya zauna wa ya kudu bilalun fil azani da zaren manza Allah sallallahu ya zauna shi kuma bilalu sai ya fita dama yana waje amin yana ainihin jira sai ya kira sallah fa minhu da zaran ya gama kiran sallah qama nabiyyu sallallahu alaihi sai manzon Allah ya miƙe fa khataba min ghairi faslin bainal azaniwal wal khutba sai ya miƙe ya fara huduba ba tare da an samu wani abu da ya tsinka ya yanka tsakanin huduba da abin da ke rigayata na kiran sallah ba ma'ana mubasharatan bayan gama kiran sallah sai a fara ainihin wato huduba la bi iradi khabarin wala gairi. babu wani labari da za a kawo ko wani abu daban na daga cikin kuskure da limamai suke ha'ilawa irin nan wajen a kira sallah ta juma'a sai kuma limami ya kama wani labari wani jawabi ko wani bara na neman wani taimako ko bayani akan wani daurin aure ko ta jana'iza ko wani wa'azi na daban in wa'azi ne sai ka yi shi a cikin hudubar kamar da shi shine hudubarka galibi limaman mu suna yin wannan sai yayi surutu na wajen minti goma sannan kuma sai fara innal alhamdulillah, to wannan surutun da yayi ko menene yake yi wanda ya raba tsakanin hudubar da abin da ya gabace ta na kiran sallah baya cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ina fata muna gane wannan jama'a walam yakun ya'khudhu bi yadihi sayfan wala ghayrahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana rike takobi ko wani abu daban a hannun shi ba wa inna ma kana ya'tamidu ala qausin aw asan qabla an yattakhidha al-minbar da dai kafin ai mishi minbari ya kasance yana rike baka ko sanda ya jingina akai shi ma rikewan yakan dogara ne akai dan ya dan ji ainihin balance haka wa kana fil harbi ya'tamidu ala qausin kamar yadda ya kasance idan an je wurin yaki idan zai hudu ba a wurin yaki yakan dogara da baka wa fil juma'ati ya'tamidu ala asan a juma'a kuma kafin a mishi minbari yakan dogara ne da sanda al-imamu abu dawuda ya fitar da hadisi akan haka hadisi ne ingantacce kamar yadda malam al-imamu al-hafiz ibnu hajar ya faɗa a cikin at-talkhis da shi da ibnu khuzaima sun inganta wannan hadisi hakanan kuma al-imamu abu sheikh a cikin akhlaqun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to wannan kenan ga limamin da zai hudu ba a inda babu mimbari idan wani dalili ya kama za a yi hudu ba juma'a a inda babu mimbari sai a nemo mishi sanda sai ya dogara da ita amma inda akwai mimbari baya daga cikin sunna ya ku limamai rike sanda din nan kuma a yanzu sai ka gama ba ma rike sanda suke ba kawai ana aje sanda ne ta makale a jikin kafadar shi haka kawai tana kwance a jikin kafadar shi wani lokaci za ga karfe ce ma zindimemiya kamar ta sarkin gargajiya wata ma ba ta shiga mota an aka taho da mota sai dai ta bullo ta gefe duk wannan kauyanci ne jama'a ba sunna bane ina fata mun gane wannan wa kana fil harbi wa lam yuhfaz anhu annahu atamada ala sayfin ba a taba kiyayewa a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa gashi wata rana ya jingina akan takobi ba wa ma yadhunnuhu ba'dul juhali da wasu jahilai suke riyawa annahu kana ya'tamidu ala sayfi da'iman cewa so da kullun manzon Allah yana jingina ne da takobi wa anna zalika isharatun ila anna ad-din qama bis-sayf da kuma suke riya cewa wannan ishara ce akan cewa addinin nan na musulunci ya tsayi ne da karfin takobi famin farti jahili wanda ke riya haka wannan din yana gwada tsananin jahilcin mutumin da ke zaton haka wannan ba ilimi bane tsabaragen jahilci ne kenan fa innahu la yuhfadu anhu ba'da ittikhad al-minbar annahu kana yarqahu bi sayfin domin babu riwaya da ta zo ta nuna cewa bayan an yi mishi minbari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hawa minbarin nan a tare da shi tare da takobi ba wala qausin ko baka ba wala ghairihi ko wani abu daban ba wala qabla ittikhadihi annahu akhadha bi yadihi sayfan albatta sannan dangane takobi tun kafin yayin minbari ma ba a taba ganin yana yin hudu ba ya dogara akan takobi ba ma'ana it takobi ko kafin da kuma bayan minbari baya dogara da ita amma sanda kafin minbari yana dogara ita a hudu ba juma'a shi kuma baka kafin mimbari yana dogara da shi a hudubar yaƙi ina fata mun gane wannan wa inna ma kana ya atamidu ala asan aw qausin kadai ya kasance ne yana dogara akan sanda ko kuma baka wa kana mimbaruhu thalatha darajati mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance matakai ne guda uku haka shine kadai sunna game da mimbari jama'a ba a yin mimbari ya wuce mataki uku na ta shi ka nuna wa mutane da hoton abin nan ko mimbari a cikin sunna baya wuce daraja uku matakai guda uku jama'a idan ya wuce haka to ya zama bid'a malam albani a cikin littafin as-samarul a cikin mujalladi na daya da littafin silsilar sahiha har ila yau a mujalladin ta na daya yayi maganganu masu nauyi game da irin bid'o'in da ake yi a mimbarai hadda mimbarai irin na harami yace duk waɗannan bid'a ne sun saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ma kuma yayi a cikin littafin abin da littafin al ajwatu nafi'a an as'ilati ladinati masjidil jami'a cewa ba sunna bane ayi mimbari ayi shi a mai kwalliya kala kala sannan ayi shi da matakalai da yawa ko ayi shi da girman da zai tara waje gaba daya ce duk wannan ba sunna bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da yafi dacewa da masallacin manzon Allah da sauran masallatan musulmai shine abu sunna shi mai masallacin domin wasu daga cikin malaman Saudiya sun ji haushin waɗannan maganganu da mala albani yayi amma kuma shine daidai jama'a to haka har yanzu a cikin masallatan mu wajibi ne mu kula da bin sunna wajen mu'amalantar minbari na farko dai na daga cikin alaman masallaci na ahlus sunna ne a ga mimbari a cikinsa ko da ba a yin sallar juma'a domin in za a yi wani jawabi kwarai kuwa kwarai ya daga cikin alamar masallaci ana bin sunna a ajin mimbari ko da ba a sallar juma'a <laughs> karatun ya yi sabo ne da yawa? na'am na'am eh ya sauka hmm. ma'ana gaban inda mutane suke an tushe shi da katakayya ko babu yadda za a yi a mu'amalance shi irin wannan mu'amala sai dai limamin ya shigo ta can baya wannan mariya daga cikin bidi'a. mumbarin da ake yanzu ka ganshi mumbari da rumfa da da beza haka kama ɗakin sarki ko irin haudaji da ake sakawa akan raƙumi ko sai kuma a yi can baya wani hadda kujera a kai, wurin zama ga matattakale guda uku sannan ga dadduma ga wane ne ga wane ne duk wannan zakarafa ce kuma aka toshe shi yadda in ana so a kwatanta irin wannan sunnar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in sallah akan mumbari ba za ta yiwu ba ko manzo Allah da ya sallah akan mimbarin ya ce na yi sallah akan mimbari ne dan ku ga yadda ake yi kuma dan ku kwaikwayi sallata kenan ya halarta wata ranar limami ya sallah akan mimbari har daidai inda za a aje mimbarin za mu zo mu ji sai da malamai suke magana a aje shi yanda ba zai tara sahu ba ya zama tsakanin shi da sahu akwai akalla mamarra shati kai ya tara sahu ya zama kuma yana bangaren wato idan liman ya kalli mutane ya zama yana bangaren hagu da limamin ke su kuma mutane ya zama yana ta bangaren dama da su haka ake aje mimbari ina jin wannan ka mutane suna kulawa da shi ko ya zama mimbarin yana bangaren kudi kenan na masallacin haka ne ko a irin kasashen mu nan zai zama yana kudanci da bangaren liman to a masallaci kuma na asalin ahlus sunna yadda suke da karo manta babu mihrabi babu lungul liman to da haka ne daga nan zaka gane ina ya kamata a aje shi zai zama an aji shi ne daidai inda sahun farko ba zai hana mutane yin sujuda ba sahun farko to mumbarorin da ake yanzu ko wani zaka ga zai shiga cikin sahun inda ba dan yana cikin lungun liman din bane saboda girman shi ko mun fahimta da haka wajibi ne na farko ya zama madaidaici yadda ba zai tara sahu ba za a iya yin sallah a ainihin gindinsa ta yadda idan liman ya hau kai ya bayan yin ruku'u zai ja da baya yayi ribas sai ya sujuda a daidai kasan mimbarin ya zama tsakanin shi da mimbarin akwai mamar rashad da in za a yi masallaci ba wai za a nemo architect ne kadai ya zo ya zane ba sai an samu malamai da suka san addini suka karanta bukhari suka iya kitabul masajid suka karanta tafan fiqh suka san ya yi tsara masallaci sai su gaya ma architect to nan daga nan zuwa nan kaza za ka sa mana kar ka sa mana fila a wuri kaza kar ka sa mana kwana a wuri kaza haka bayika kar a yi su suna kallon alƙibla ko su ba da baya duk mun karanta wannan a baya insha Allah almuhim shine mimbari yana daga cikin sunna ya zama matattakala guda uku ya zama kuma ba a mishi wata kwalliya ta musamman ba yana daga cikin sunna sannan a aje shi a daidai inda sunna ta tanada sannan kuma ya zama a kowane masallaci na musulmai akwai shi ba sai inda ake sallar juma'a ba domin in wani jawabi ya kama ko karantawa ko wa'azi ko wani kwatanci ko irin wannan sallar sai limami hau kan mimbari sai ya wannan ina fata mun gane wannan na iya tuna tun da can da dadewa a masallacin markaz na kudus ta da can tsohuwar kudus akwai mimbari irin wannan a wajen sau lokacin ana tashen bin sunna a markaz haka aka aje shi ni nan nakan hau kan shi na yi karatu har mutane sukan zo masu dinga mamaki cewa ji wannan dan masallacin da mimbari amma yanzu ban san ko akwai a masallatai da dama ba wallahu ta'ala a'lam Allah shi kyauta na e eh, babu laifi a dauke idan bukata ta kama a dauke shi daga inda yake idan bukata ta kama kamar mu yanzu anan idan an gama sallah ko kuma ba amfani yake da shi ba mai da shi gefe babu laifi akan wannan insha Allah gurgurdan bukata a ba boye shi ba eh bukata ta iya sa a dauke shi kamar yadda bukata na iya sawa a canza sai dai a inda babu bukata haka to babu babu dalilin a dauke inda ya zama kamar masallaci ne permanent masallaci ba irin nan da yake multi-purpose ba in aka aje shi a nan wajen sai a bashi a inda aka aje shi sai in bukatar shara ko wani sanitation ko za a canza carpet ko tiles ko wani abu ko ya lalace za a fita da shi waje abu buga mai kusa kaga wannan bukata ne to mu kuma nan bukatar mu kullun tana sabuntuwa bukatar jera kujerin nan da sauran bukatu da gwargwadon bukata da haka za a mu'amalance shi ina fata ƴan uwa su koma su karanta littafin as-samar al-mustatab fi fiqh sunnati wal kitab na mal albani da littafin as-sahiha mujalladi na daya da littafin al-ajwatu nafi'a an as'ilati lajnati masjid al-jami'a ina fata mun gane wannan jama'a da shine yake cewa wa kana qabla ittikhadihi yakhutubu ila juz'in yastanidu ilayhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kafin ai mishi wannan membari yana jingina ne da wani kututturen dabino falamma tahawwala ila al-minbar yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ya hana hawa kan minbarin nan hannal jiz'u haninan sami'ahu ahlul masjid Anas ya bada labari cewa wannan kututturen dabino da aka cire shi daga bigiran da yake yana samun daraja manzon Allah na jingina a jikin shi alaihi salatu wassalam sai ainihin wato aka ji wannan kututturen dabino yana kuka yana haniniya yana shasheka kuka sami'ahu ahlul masjid sai da kowa a masallacin yaji ba wai labari ne jama'a na abin nan na wasa ba labari ne ingantacce a cikin littafin Bukhari jama'a don akwai yan bid'a da zindikai da suke karanta ire-iren waɗannan hadisan saboda wai sun saba wa hankulansu suna manta cewa abu da yawa ya saba wa hankalinsu kuma sun yi amanna da shi yanzu hankalin mutum baya iya yi mutum explanation ɗin ya yake yi bacci ya yake ainihin wato ya yi mafarki me ke faruwa yake yin mantuwa duk waɗannan abubuwan har yanzu kimiyya ba ta iya gano su me ke faruwa a yi bacci me ke faruwa a yi mafarki ina ru ina rai yake a jikin mutum ina hankali yake a jikin mutum da me ina da abubuwan da ka haddace me yasa an fasa kwakwalwarka ba za a gansu ba me yasa sai a ji kana jawabi kana bayanai baka san inda suke tasowa ba kai ma duk wannan ya wuce hankalin mutane amma mutane sun yi imani da shi suna ma takawa cewa su masu basira ne su masu kwakwalwa ne su masu ilimi ne ilimin da suke takama da shi a ina yake is abstract ba sa iya ganin shi ko to da haka akwai abubuwan da suke faruwa a cikin rayuwa da sun wuce iyakar iliminka ko kuma a mu ɗaiɗaiwa mutane su wuce iyaka hankalin wane hankalin wane kuma ya iya riska yanzu akwai abin da mu da muke manya za mu iya riska yara ƙanana waɗanda ba su da tamyizi hankalinsu ba zai riska ba to kenan da nawa za a yi aiki yanzu in an ɗauki hankalin manya sai a ce abin tabbas ne in an ɗauki hankalin yara sai a ƙareta kenan ko kuma sanar da jama'a dan shi hankali babu objective hankali wanda zai iya fassara komai kowa hankalin shi gwargwadon basirar shi da shekarun shi da experience ɗin shi da wayewarsa da environment ɗin da ya taso da irin tarbiyyar da yake da ita babu to da nawa za a yi aiki kenan hankalin amma za ka ga akwai batattu da dama daga cikin 'yan boko da wasu 'yan arabiya zindikai waɗanda suke gabatar da hankali wannan tsohuwar bid'a ce a cikin musulunci malam ibnu taymiya ya mata raddi kwatsa-kwatsa a cikin littafin dar'u ta'arudul aqli wan naql mujalladi tara duk wata shubuha da ake kawa sai da ya kwankwatse ta in kana son ganin kuma samari na wannan din sai ka nemi at-tadmuriya ta ibn taymiya dan ha ila yau anan ya tattauna game da waɗannan masail din a tattakaice wanda za su iya fahimtar da mutum yaya Allah yake mu'amalantar abubuwansa wato shi ilimin Allah ya zarce na halittu abinda Allah yake aikatawa ya zarce abinda halittu za su iya riska da haka Allah ya aiwatar da abubuwa iri daban-daban a cikin wannan rayuwa mu wanda suka saba wa abin da halittu suke iya riska alal misali shine ɗauki kissa ta Isra'i da Mi'raj hadisi ya tabbata sai da aka samu wasu ma daga cikin waɗanda suka rigaya suka musulunta da aka zo Isra'i da Mi'raj suka yarda Anas ya bada labari amin Ibnu Abbas ya bada labarin cewa da manzon Allah ya waye gari a Makka ya zo ya bada labari yace mutane fa min musaffiqin wani sai fara tafiya yana cewa Oh la ila kai jama'a kun ji wani irin sabuwar ƙarya wa min wadi'in yadayhi ala ra'si kai yace wani kuma ya daura hannu aka yace Oh mun shiga uku Muhammad ya rena mana hankali Ibnu Abbas yace yukazzibunahu kama za'am suna ƙaryata manzon Allah a wasu kaga kwakwalwarsu ce bata kai ba imanin su bai kai ba dama Allah ya jarabci mutane da su subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina sa Abubakar da yake su suna da gaskiya sun gaskata suna da hankali mai kyau da aka zo ce mushi kai kai ne kace duk abin da abokin ka ya faɗa ka yadda to ka ji abin da ya faɗa yace kun tabbatar ya faɗa yanzu sune ma abin tuhuma kenan kun tabbata ya fara suka ce ce to inda ya faɗa na yadda ka yadda ce na yadda da shi ma akan abin da ya fi haka na yadda yana kawo wahayi daga wurin Allah ina kuma ga in yace ya je wurin su kuwa bayan da duk ya zauna ya gama ba su bayanai ya ce a wuri kaza akwai kaza akan hanya akwai gari kaza akwai bishiya kaza na gama mutanen garin da suka tafi kasuwanci a wuri kaza raƙumi mai suna kaza shine a gabansu da muna dawowa mun bar su a wuri kaza hala nan da kwanaki kaza su iso garin nan suka ce wallahi duk abin da ka siffanta haka ne amma kuma su imani yana cikin littafin ainihin sayul bukhari wannan suka ce wallahi duk abin da ka faɗa amma na'atu fa sahihun haka suka ce duk abin da ka faɗa ya kai muhammadu gaskiya ne amma ba su imani ba to kaga wannan kissa ta isra'il ta zama fitina ga mutane wasu suka kafirta haka in ka ɗauki ainihin matsala irin ta ainihin wato tsaga kirjin manzo Allah sallallahu alaihi da wanke zuciyar shi da aka yi da zuba mishi ilimi da hikima da aka yi wasu suka karyata abubuwan da suka faru na manzo Allah ya ce ya ga wuri kaza an nuna mishi inda ba a iya gani daga inda yake an samu da suka karyata wasu ma a cikin musulmai akwai abu da dama da mutane suke karyatawa waɗanda sun wuce karfin imaninsu to wannan na ɗaya daga cikin su jama'a ya daga cikin ɗaya daga cikin hadisan da ake samun zindikai daga cikin wanda suke danganta kansu ga musulunci sai ka mutum ya ce a hankalce ya zai haka yiwu to kai waye kai a cikin masu hankali kenan kai ai dan karamin mahaukaci ne a cikin masu hankali shi sa hankalin kai kasa daukan wannan mu musulmi mu ahlus sunna mu salafiya duk abin da ya inganta da isnadi baya mana nauyin dauka komai yadda mutane suke ganin shi garibi ko to mu a wurin mu daidai ne inda isnadin shi ya inganta wannan kuma riwaya ce a cikin littafin al-Imam al-Bukhari dan haka ne ma Bukhari ya kawo ta a cikin eh, abin nan Kitabul Manaqib a cikin Alamatun Nubuwa na daga cikin hadisan da ya kawo a cikin Alamatun Nubuwa alamar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil akhirati wal ula a takeice wannan eh, kututtire ya fara kuka yana haniniya fa nazala ilaihi sallallahu alaihi wasallama wa dammahu sai manzo Allah ya sauka ya je inda kututturan dabino yake ya kama shi ya rungume shi qala anas anas yace hanna lamma faqada ma kana yasma'u min alwahyi wannan kututture na dabino yayi kuka ne saboda ya rasa abin da yake ji na wahayi wa faqaduhu istisaqan nabi sallallahu alaihi kuma ya rasa manzan Allah ya rasa rungume shi da manzan Allah yake taba jikin shi da suke yi shi da jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamar karama bace a ce manzan Allah ya taba taba jikinka koda kai dutse ne koda kai kututture ne to wannan kututturen yana jin takaicin daga yanzu manzan Allah ba zai ƙara taba jikin shi ba shine yake wannan kukan walam yuda al minbar fi wasatil masjid abin da ya tabbata a wancan riwaya daga nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin sa aka tona kasan mimbarin sa aka birne wannan da dabino ina fata mun gane wannan a cikin inda yake cewa kenan ma baina baiti wa minbari rawzatun min riyadil janna da kan minbarin yana cikin rawzatun min riyadil janna tun anan duniya amin wannan da dabino ina fata mun gane wannan wannan wannan wurin da shine kadai a duniya ke da wannan falala a duniya babu inda ya kai falala inda a lahirance ne na wannan wajen inda ake ce marauda wannan ya jawo saɓani tsakanin malaman hadisi game da cewa da makka da madina yana ya falala Sau da makka akwai ka'aba baitullahi haram madina kuma akwai wani sashe na aljanna to kuma a cikin hadisi manzan Allah ya ce inda za a aje sanda kawai a lahira a cikin aljanna ya fi duka duniya falala to sai zama ga wani waje wani square kilometers haka wanda ya taba zuwa madina ya taba ganin wajen ko halama ko wanda suka shiga na to aka ce kuma aljanna ne kenan yafi ko ina daraja a duniya har da maka inda rikicin yake kenan wallahu a'lam <laughs> walam yuda al-minbar fi wasat al-masjid ba a sanya minbari a tsakiyar masallaci wa inna ma wudi'a fi janibihi al-gharbi ana sanya shi ne a bangaren yamma yana faɗan haka ne saboda masallacin manzo Allah sallallahu alaihi ba yana kallon gabas da yamma bane karo manta yana kallon kudu ne da arewa alqiblar suna tunda suna arewa ne da makka to suna kallon kudu ne to kaga a irin haka sai zama mimbarin a irin mu inda zamu ce kudancin masallaci to su kuma yammacin masallaci kenan ina fata mun gane wannan qariban min alha'it kusa da jikin bango wa kana bainahu wa bainal ha'iti qadara mamarra tsakanin mimbarin da jikin bango kamar inda ‘yar akuya za ta iya wucewa ne wannan ma hadisin bukhari ne da ainihin al'imamu abu dawuda daga sahabi salamatu ɗan akwa cewa ga daidai inda ainihin mimbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa kana idza jalasa alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama fi ghairi juma'a juma khataba qa'iman fil juma'a istadara ashabuhu ilayhi biwajhihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zauna akan membarin ba ranar juma'a ba ko kuma idan zai yi huɗuba a tsaye a lokacin sallar juma'a sai sahabbai gaba ɗaya su jiyo da fuskokinsu suna kallon shi wato wanda yake nesa yanda zai zama kamar ya zauna baya kallon manzo Allah sai ya juyo shi ma ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama dukkan fuskokinsu suna kallon inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa kana wajhuhu sallallahu alaihi wasallama qibalahu yakan fuskance su da fuskar shi fi waqtil khutba a lokacin da yake khutbar wa kana yaqumu fa yakhutubu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana miƙewa ya khutba thumma yajlisu sannan ya zauna jilsatan khafifatan dan kankanin zama jalsatan khafifatan dan kankanin zama thumma yaqumu sannan ya ƙara miƙewa fa yakhutubu thaniya ya sake yin huduba ta biyu Fa'iza idza faragha minha idan ya gama wannan huduba ta biyu akhadha bilalun fil iqama sai bilalu ya tashi ya tayar da iqama wa kana ya'muru an-nasa bid manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yakan umarci mutane su kusanto zuwa gare shi dan su saurara su ji abin da yake faɗa wa ya'muruhum bil insati yakan umarce su da saurarawa wa yukhbiruhum yana basu labari annar rajula cewa shi mutum iza qala li sahibi idan mutum yace da abokin zamansa an sit kai shiru faqad laga to wannan da a yi shiru shi ma yi wasa idan ka ji wani na surutu ranar juma'a ce mushi da zaka yi wana kai shiru to da kai da shi kun yi tarayya a cikin dama shi yana cikin barna da tuntuni kai ma yanzu ka shiga wa yaqulu wannan hadisin bukhari ya fitar da shi da al-imamu ainihin nasa'i hadisin cewa da muslim da nasa'i shine hadisin man qala li sahibihi ansit faqad laga wa yaqulu kuma yakan ce wa mallaga fala juma'ata lahu wanda di yayi wasa to ba shi da juma'a wannan da lafazin nan haka malaman hadisi suka ce bai tabbata ba amma yana da shahidi mai ƙarfi da ya inganta shi shine lafazin mallaga aw takhatta kanat lahu zuhura riwayan Al'imamu abu dawuda wadda malam albani ya inganta a cikin sayi abu dawuda da isnadi ainihin ingantacce kenan daga abdullahi dan amru dan as cewa man laga wanda ya lagau misalin lagau shine cewa wani ya shiru ko kuma yin wasa da tsakuwa ko wasa da handset ko kalle-kalle mara ma'ana ko mutum ya dinga sosa kafa shi duk wanda yana cikin lagau duk abin da zaka ya zama hankalinka baya kan hudubar da ake yi malamai suka ce wannan malagau ne ina fata mun gane wannan to wanda diye wani abu irin wannan au khatta ko yazo yana tsallaka mutane mun yi bayani akan wannan a karatukan baya cewa babu kyau ka zo sallar juma'a ka dinga dafa kafaɗin mutane kana tsallakawa in banda inda aka samu istisna'at na abin da ya zama dole kama a ce kai ne mai kiran sallah ka kira sallah za ka shigo kai ne mai tada janareto ka je ka tada janareto za ku koma wajenka ko wanda ya fice sake alula ko wani abu makamancin haka amma wanda kawai so yake ya ga wani waje a can gaba yana so ya riski wajen to wannan in ya yi haka kanat lahu zuhura to kaga can da aka ce ba shi da juma'a ana nufin duka falalolin juma'a ba zai samu ba sai dai kawai gwargwadon ladan azhar shine wannan shahidi ne da ya inganta wancan ce. ina fata mun gane wannan falalan da ake samu na juma'a gafarta zunubai na kwanaki bakwai da bonus na kwana uku da kaza da kaza da taruwan da za a yi a lahira kowa kusancin shi da Allah gwargwadon kusancin shi da liman da wane ne duk falalan da ka sani a juma'a to wanda duk ya je wani abu mai suna wasa ko shiririta ko tsallaka mutane a cikin hadisi manzo Allah ya ce ba shi da juma'a sai dai azhar ma'ana ba a bin shi bashin sai ya sake sallah amma dai falon da ake na bai samu ba na ba ta mun gane wannan jama'a wa kana yaqulu manzo Allah ya kasance kuma yana cewa man takallama yawmal juma'a wal imamu yakhtubu fa huwa kamathalil himari yahmilu asfara wanda yaje yana surutu ranar juma'a liman yana huduba fa huwa wannan mutumi kamathalil himari kamar jaki ne yahmilu asfara wanda ke dauke da dubga dubgan littafai wannan asali masal ne daga cikin amsalin qur'aniya da Allah yake cewa masal ladina humilut tawra thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qawmil ladina kazzabu bi ayati Allah wallahu la yahdil qawmal zalimin cikin bakara ne ko juma'a sauri cikin juma'a Allah ya ce misalin mutanen da suka ɗauki a taura Allah ya ba su hadda a taura amma ba sa aiki da ita kamar misalin jaki ne ɗauke da kayan littafi ma'ana mutumin da ya rita alƙur'ani bai aiki da shi baya tilawarsa baya fahimtar ma'anarsa baya lazimtar hikimar da ke cikin alƙur'ani da ladubban alƙur'ani raban shi game da alƙur'ani bai wuce raban da jaki yake da shi ba idan ya ɗauki littafi shine nauyi kawai yake sha bai da wani ainihin alfanu gare shi ina fata mun gane wannan yana dauke da kayan littafi to shine yayin wannan kwatance da irin shi allazi wallazi yaqul lahu ansit laysat lahu juma'a wanda kuma zai ce wa mai surutun nan kai kuma kai shiru mana shi ma bai da sallar juma'a wannan hadisi al Ahmad ya fitar da shi sai dai isnadin shi bai inganta ba jama'a a cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna Mujalid ibn Sa'idin, malamai sun ce da'ifi ne malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tabbatar da raunin riwayar nan a cikin lamba ta sittin na abba'ifa haka a cikin littafin aslu sifatus sala da cikin mishkatul masabih a cikin lamba ta 1397 duka ya tabbatar da cewa wannan riwaya bata inganta ba sai dai tana cikin shawahid da za a iya isti'inasi da su za a natsu da cewa suna da asali saboda mun ji riwayoyin sun zo da ainihin abubuwa ire-iren waɗannan abin da kawai ba za mu yi tabbatarwa shine tabbatar da wannan kwatancin وقال كعب وقال أبي بن كعب أبي بن كعب يتي قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة تبارك يوم الجمعة تبارك وهو قائم وترانا من زن الله ينا خطبا أسل الجمعة سيكرا تسوت تبارك mun ji a baya cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana karanta alqur'ani a cikin hudubarsa ko to a wannan karan mai bada labari ubayyu dan ka'ab yace Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratu tabara wa huwa qa'imun yana tsaye fa bi ayyamillahi ya mana wa'azi ya tunasar da mutashin duniya wa abu darda'i aw abu dharrin yaghmizuni inji ubayyu dan ka'ab ina zaune kusa da sahabi ko dai abu darda'i ko abu dharrin sai yana zungurata yana taba ni faƙala sai ya ce da ni mata unzilat hadhihi sura ce kai wannan sura yaushe aka soka da ita fa inni lam asma'aha ila al'ana ni ban taba jin ta ba sai yanzu din nan fa ashara ilaihi an iskut sai shi mai bada labarin ubayyu bai magana ba sai mai ishara irin da ake ma yaro shiru kaga dai bai magana ba falamman sarafu da aka idar da sallah gaba daya qala sai yace sa'altuka yace kai ubayyu na tambaye ka mata unzilat hadhihi sura falam tukhbirni yana so ya tuhume shi da boye ilimi kenan dan ga ubayyu babban malamin qur'ani ne ko Allah ma ya san da malta shi a qur'ani ya aiko a gaishe shi manzo Allah yana sauraron karatun shi yana daga cikin manyan masana alqur'ani ya kake so ka boye min ilimi na ji wani sabon karatu na tambaye ka shi aka saukar karba ga mun ba faqala sai ubayyu ya ce mishi innahu laysa laka min salatikal yawm illa ma lagauta baka da wani abu a cikin sallarka ban da wannan wasan da kai baka tsira da komai ba sai shirman da kai fa zahaba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai shi wannan abu dardai a wata riwayar ibnu mas'udin ne sai ya tafi gun annabi sallallahu alaihi wasallama fa zakara lahu zalika yaje ambata wa manzon Allah ga fata wadda ibnu uh, ubayy dan ka'ab ya bayar wa akhbarahu billazi qala lahu ubayy ce ka ji manzan Allah daga tambaya kawai ina neman ƙarin ilimi na ga malami kusa da ni ana hudu ba yi magana bai bani amsa ba daga baya ce ban da sallah sai manzan Allah faƙalar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce sadaka ubayyu ubayyu gaskiya ya gaya maka jama'a wannan hadisi ne ingantacce kuma ibnu maja ya fitar da shi kafin ibnu maja al-imamu ahmad ma ya fitar da shi gashi ya yace zakarahu ibnu maja imamu ahmad ya fitar da shi daga ainihin sahabi Abdullahi dan Mas'ud shi ma ya bada wannan labarin haka malam Albani a cikin as-sahiha ya inganta ko ya hassana isnadin wannan riwaya a lamba ta 2251 da jama'a mu kiyayi wannan wa alaikum salam eh. kawai eh falalar da bai samu ba ita ce falalar registration da ake attendance da mala'iku suke samu bai dauka ba ba a dauki sunan shi ba amma dai ya samu sallah idan ya zo yin sallah kuma ya yi wani abu irin wannan to ya rasa ragowar makinin sai dai ya yi azahar za a bashi ladan azahar ko kuma za a za a sauke mishi zimma ba abin shi azahar ɗan wannan rana bisa abin da wannan riwaya suke nuna wa jama'a yana da kyau mu kiyaye wannan muna yawan yin waɗannan kurakuran ana hudu ba mutane suna latsa waya ko a kira waya ka ka amsa sai mutum ya amsa ya ce ana hudu ba ne zan kira ka ayya kada ka samu matsala ko kuma wani ya aika da text message duk yana cikin haka da ainihin magana ko da yara ne ka bai da su masallaci idan suna magana idan ba za ka iya hana su da ishara ko da ainihin harara ba ko to karka musu magana ba a so a ji kayi magana sam mun karanta kwanaki cewa a cikin wannan littafin na al'ajwatun nafi'a ta albani yace daidai da salati da idan liman yana cikin hudu ba yace an rasulullahi ba a amsa wannan salatin shiru ake yi abinda ya rajjahan take ne yana na a cikin wannan littafin ina ba ta mun gane wannan kaga dai matsayin salati ko to ina kuma ga surutu ko hayaniya da sauransu haka addu'a da liman yake yi a ƙarke in hatta kama zai yi addu'a ba a amsawa a ita cewa amin amin amin shuru ake so a ji kamar babu kowa a wajen ina fata mun gano wannan na'am eh ya shaka wanda yake bai yi alwala ba

da wanda Allah shi ta karye da wanda yanzu ya iso da mai wucewa ta wajen da kowa wajibi ne ya shigo abin da zan iya tuna kawai wani lokaci mala albani ya bada fatawa cewa idan wucewa za ka yi a irin masallatan nan da na zamani irin yanzu ko ina akwai masallaci ala kai ka tafi wani masallacin ka dawo wani waje ana yin hudu ba to anan in kai surutu ba kai lagau ba ma'ana ba zai bata maka wacce juma'a taka ba amma dai baka kyauta ba dan ka fawwace manufar so ake kowa hankalin shi ya koma kan liman sannan sai da fiye wata na alula bayan an fara hudu ba haramun ne da nasan alkur'ani dan shin ciniki ne ciniki ne ko to an hana idza nudiya lis salati yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bay sannan yana daga cikin kuskure har ila yau tahowa ba da alula ba Koda da sallah ce gama gari yin alula daga gida shine asalin falala saboda idan kayo Allah daga gida ka taho duk inda ka taka ka daga ana gafarta maka zinubanka ana share maka su wanda bai Allah ba fa bai da wannan falala da haka mutane su saba da yin alula daga gidajensu inna ma idan ya zama wani larura ko karyewa alula ta hukunta baka da alula a daidai wannan lokacin sai kai alula amma mutum ya dinga ta'ammudin zuwa masallaci ba ba alula wannan yana fawwace ma kanshi falala ne mai yawa da haka a takeice kowa kawai ya shiru hatta da ɗan agaji ya dinga ishara da hannu ne ɗan agaji mai gyara sahu in ta kama sai ya gyara sahun shi ma kenan in bata kama bai ne murya zauna ya saurari hudu ba domin ana hudu nan su ake kowa ya zauna ya saurara dan hudu wani bangare ne na sallah idan an fara sallah ba a so a ji wani na magana to haka an fara hudu ba ba a so a ji wani na magana in dai shi ma ɗaya ne daga cikin members na wannan congregation din sawa'un yayi alula ko bai yi ba yanzu ya iso ko kuwa ya iso akan ɗan express zai bashi kuɗi to ciniki suke yi kenan babu ciniki dan express shi ma ya wuri ya sallah idan an gama sallah fa idza qultu salatu fantashiru fil ard sai a biya shi kuɗin express ɗin shi ko kuma tun daga can a biya shi kafin a taho ina fata mun gane wannan in ta kama kenan duka ba ilman bi annahu an fada a baya cewa zuwa da kafa mai falala sallar juma'a wato abubuwan ne ma saboda jahilci ya riga ya mamaye mutane shine irin magar da mal albani yake fara Allah ya gafarta mashi ahlus sunna makamin mu kawai shine karatu kullum mu karanta qur'ani da hadisi mai aiki da shi sai aka waye gari alu suna ba ma yin karatun da ya kamata ne malaman wasu sun yi ba sa koyarwa wasu ba ba su yi ba balantana su koyar wanda suka tashi suna koyarwa ba su iya karatun yadda ya kamata ba sannan mafi yawan masu tutiyar su ahlus sunna ne ba sa zuwa inda ake karatu yanzu kalli nan masallacin nan namu da duk wani masallaci duk irin taruwar da ake ana sallah sallar juma'a amma kullum ai sallar juma'a nan malam Musa mu shahide sanar cewa akwai karatu kaza akwai karatu kaza akwai karatu kaza amma babu wani wanda yake sabon zuwa masallacin da zai tunanin bari ya zo ya ji karatu haka kowane masallaci masallacin dan ja shekaru da dama idan an tashi sallar juma'a ana yin wani karatu da malam shaibu yake yi ranar Juma'a zuwa bayan la'asar wani lokaci da makamantansa haka wani lokaci ba a kawo mutum hamsin a masallacin amma kuma sallar ta fi mutum dubu uku hala duk sauran babu ruwansu da magana bari su koyi ilimin addinin da za su yi ibada da shi kuma ba su iya ba ba su iya ba kuma ba su damu sai sun koya ba to wannan jahilcin da ya darka ke mu mu'alus sunna kaga na farko dai waɗanda ake cewa malamai ba kowa ne yayi karatun da ya kamata ya malanta ba na rantse da Allah ba kowa bane qillatun qallatun jiddan ne suka karatun sai yan kife ire-iren mu kenan waɗanda suke hawa abin da ya fi ƙarfinsu. sai kuma waɗanda suke suna da ilimin amma kuma ba sa karantarwa sun zama yan kasuwa sun zama alhazan birni sun zama yan siyasa sun zama sai dai wa'azin walima da wa'azin tarurruka malamai ne kuma dakaku wasu ma sun bar ƙasar suna ta yawo ba su switzerland ba su china ba su madina suna neman kuɗi suna siyo kayayyaki suna sayarwa kasuwanni a kano da sokoto da maiduguri da zaria duka suna sai zama ahlus suna suna cikin taihi dama waɗanda ake ganin haske su ne su malam ja'afar da su malam albani marigayi allah ya gafarta musu gaba ɗaya yanzu da babu sufa to shikenan ita an-nasu ru'asa an juhala yanzu haka muke rayuwa 'yan kaɗan ne malaman 'yan kaɗan ne ƙilla ba a jin muryar mafi yawansu to ahli suna wajibi ne su dawo cikin taitayin su tsaya su yi karatu na gaske Ƙur'ani sunna da sauran ilmomin addinin musulunci da kuma ɗabbaƙa karatun to nan ne kuma gizo yake saƙar har ila yau akwai inda ana karatukan amma babu tatbiki in an karanta kawai an ji falala sai kawai a tsallake yannan ka je masallatai da dama zaka tara wani masallacin sai a ce maka an soke bukhari an soke muslim an soke abu Dawuda yanzu ana ibnu maja amma ba za ka ga asarin waɗannan littattafan a jikin sallah da addini da mu'amala da azumi da maganganun mutanen masallacin sai kama ba su san koda babi ɗaya a cikin bukhari ba ina fata mun gane wannan jama'a amma gashi za ka ji suna alfahari ai duk malam wane ya sauke mana su to kaga wannan wannan karatun ya zama irin katun zulke kenan babu aiki to kenan matsalolin sun mana yawa jama'a waɗannan kurakuran na juma'a da ake ta bayyanawa da wuya ka samu wani masallaci a cikin masallacin da suke cikin environment ɗin namu wanda za ka tara ana ƙoƙarin kulawa da gyara waɗannan kurakuran kai in ka samu ma inda aka san waɗannan kurakurai ne to ka samu ma waɗanda suke da consciousness a cikin addinin su inda ma aka fahimci cewa kurakurai ne wasu wuraren ma ba a ma fahimci waɗannan abubuwan kurakurai bane ka annaha umurun musallama aw ka annaha sunanun wa atharun salafiyatun nabawiyatun fa inna lillahi wa inna raji'un kaga magana imamu zahabi da yake cewa ina malamai suke yace fa kitu la arahu illa fi kitabin aw tahta turabin shi babu malamai ni ba na ganin su sai a cikin littafi in naga sunan su ko kuma aka ce mun ga kabarin wani malami Allah ya tsare mu a takaice jama'a ba daidai bane ana cikin hudu ba a yi surutu ko da wani iri ne sai in wanda ya zama labudda babu makawa sai an yi shi wannan kuma za a kaddara wato larurar sane da gwargwadon abin da ya faru ina ba ta mun gano amma duk surutun da za a iya bari sai an yi sallah to wajibi ne a bashi wanda bai bashi ba kuma yana fuskantar hadarin ya zama ya rasa ibadarsa ya rasa falalarsa wallahu ta'ala a'lam na'am eh a idan mutum ya rasa juma'a zai azhar ne ya rasa juma'a gaba ɗaya babu inda zai samu ko wannan da yazo yayi sallah yayi magana a ba zai azhar ba ba zai azhar ba zai ba sai ya sake wata sallah ba eh kwarai kuwa a irin wannan yanayin da muke da masallatai da dama in ka je wani masallaci ka ga an idar sai ka sheka da gudu ka tafi wani masallacin da kake sa ran za ka samu jimala albani to walla ba zan iya tunawa ba to walla ban san abin da ya dogara da shi ba cewa mala albani marigayi ya faɗi cewa a fatawarsa idan ka zo masallaci baka samu juma'a ba sai dai ka yi sallah azhar a nan wajen ba za ka je masallacin ba wallahu alam kai za ka yi tana dalilin da ya faɗa to wallahu alam ban sani ba gaskiya eh zuwa a makare na da gaske abin da ke taimakawa baya ga haka kuma ɗabi'ar rayuwarmu da surutu ya mana yawa dina mutum ya zauna duk abin da ana faɗa sai ya yi comment ko duk da ga wani ya gita sai ya yi gulmarsa ko sai ya ambace shi wani kawai zai ga wani ya wuce na beta ah, dama wani na garin nan kaga yadda ya shar ko kuma ya taɓa wani ce jiwa jiwa ne jiwa ne shi ma sai yanzu ya zo duk irin wannan shine surutun da bai da wani fa'ida ko kuma kamar irin na wannan irin na ustazai kenan ana cikin ba sai limamin ya wani ya wani kuskure yan arabiya da sun ji yayi marfu'i nasba sai ya taba dan wunshe ce ya daki siba wai to kuma ka daki sallaka ko kuma ya ji an faɗa hadisin da bai inganta ba ko ba haka lafazin ya san shi ba shine irin wannan abin da wannan yema ubayi dan ka abu ko abu da da yema ubayi dan ka abu cewa wannan sura shi aka sauka da ita kaga dai mas'ala ce ta ilimi yake so ya ƙara da ita da haka in ka ji liman ya karanta hadisi wanda bai inganta ba shikenan kawai sai ka shu ba ce ka yi tsaki ba idan an gaba idan ka isa ka mishi nasiha sai ka je ka mai nasiha in baka isa ba ka rabu da shi saboda eh, al'amarin hadisi yanzu al'amari ne mai sauki in ya je yayi shirman da zai yi duk mutane a dage suke ganin shi da wuya mutane yanzu su taru eh, eh, 'yan makaranta ka gaba su san inda aka kwana game da hadisi ba da ka in ma yayi shirme an sani in ka isa ka mai nasiha zai karɓi nasiha ka sai ka je ka mai nasiha amma ka yi tsaki ko ka ce wa dan uwanka ka ji limamin nan ku lokacin da muke koyan hadisi ya ki koya yanzu gashi ne yana kuskure irin wai ku kun yi abin nan tare da shi kun yi diploma a duke tare da shi alaikum salam a idan mutum ya gama baka zo tun da muka yi a baya ba ne na idan mutum ya gama hutul haja da sauransu amma ba'adu fa yaqulu Allah ta'ala تبارك الذي بيده الملك in على Allah شيء قدير الذي kaza kaza kaza kaza كذا ta يتجن ayoyi in ya kawo inda yake ganin ya isa sai kuma ya tsaya iyanan nan ya sake yin ya sake zama in ya miƙe ya ci gaba ko ya dauko ta sura dan ba tilawa bace ai yanzu yana yin wa'azi ne da ita to ba sai ya rera ba ba sai ya yi ainihin wato eh, ta ganni ba na'am a atishawa baya daga ciki don ko a sallah idan mutu ya atishawa ya ce alhamdulillahi ya halasta a ce mashi yarhamukallah hadisin bukhari ya tabbatar da haka wannan da aka mushe da atishawa aka amsa aka yi hayaniya manzo Allah daga baya me yace musu ita wannan sallah babu komai a cikin ta sai tasbihi da tahmidi kaga wannan abun yana cikin tasbihi da tahmidi ai daka in ta kama har mutun yayi wani ya amsa mashi babu komai kwarai kuwa idan ta kama ai na ji mu yi magana akan wannan ma idan ta kama za a fassara huduba ko wani bangaren ta babu laifi a fassara a cikin hudubar malamai su yi maganganu da yawa fatoyin malaman zamanin nan su bin ba salih munajjid su usaimin da makamantansu akan hukuncin yin huduban ma gaba ɗinta da wani yare suka karkata a karkashin cewa tun da dai ita huduba wasu suna ganin ayi iltizami da larabcin zalla kamar su ibnu taymiya ibnu hazmin saboda haka ne kawai shari'a wasu kuma suka karkata daga baya din akan cewa a'a tunda manufar wa'azi ne so ake a saurara a gane babu laifi a yi amfani da majority waye suka fi yawa idan wanda suka fi yawa a wajen ba su jin yaren larabci za a iya yi da yaren da suke ji ko a yi da larabci a fassara musu muhimman abubuwa to har wannan fassarar da ake yi in dai ta liman ya ga dacewa yi ta tsakanin kiran sallah da ta da ikama ta zama juz'u min al-khutbah idan ko ya ga dacewa yayi ta bayan an idar ne to nan ba ta zama cikin huduba ba ko kuma wani yakan yi ta kafin a zo a fara huduba to nan ma ba ta zama cikin huduba ba da ka ya danganta a inda aka ga dacewa sanya ta ne sai dai daga inda ya fara jiyo muryar liman idan ya kusanci masallacin kamar a bakin masallaci ko bakin kofa ko makamanci haka kafin ya zauna a inda yake jiro muryar liman to anan wajibi ne saura ya shiru amma daga gida inda ya taho baya jiro muryar liman ba dole bane sai ya shiru zai iya wani zancen da ya kama shi zai iya wata harka da ta zama mishi dole wasu wasu masailin jama'a za mu kawo kansu insha Allah a hankali a hankali wallahu ta'ala al a takeicen takeitawa malam yace wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah yace yahdurul jumu'ata salasatu nafari mutanen da ke zuwa juma'a iri uku ne rajulun habaraha yalghu mutumin da yazo yana yin wasa yana tambele wa huwa hazzuhu minha wannan wasa da tambele shine rabon shi a juma'a wa rajulun hadaraha yad'u da mutumin da yazo yana addu'a yana neman wata bukata ne a wurin Allah fa huwa rajulun da'a da Allah azza wa jalla shi kuma mutum ne kama kowane mutum da ke roƙon Allah in sha'a a atsahu idan Allah ya ga dama ya bashi wa in sha'a mana'a in kuma Allah ya ga dama ya hana shi akwai mutanen da suka je juma'a buƙatar su kawai shine su ta addu'a ba ibada ta dame su ba kuma mutane ne suka je makka wani ya je makka bai cika damuwa da sha'air din ba tsayuwa arfa da jifa da kwana a muzdalifa da wuni a kaza ba shine ya dame shi ba bukatun duniya da yake nema rabbana atina fid dunya hasanatan wa lahum fil akhirati min khalaq sun fi damuwa da Allah ka bani ya'ya Allah ka bani dukiya Allah ka bani mukami Allah ka sa na samu mukami kaza da nake nema Allah kwangila kaza da nake nema Allah ka sa na samu duk wanda ya taba zuwa maka ko yake zuwa ya san wannan zaka ji mutane baya addu'a Allah ya gafarta mai zanuban shi baya addu'a Allah ya sa ya cika da imani baya addu'a Allah ya jikan iyayen shi ko malaman shi ko Allah ya kawo addinin musulunci dauki a kasar su duk wannan ba damuwar shi bane amma duk addu'a duniya zaka ji ta ana ina fata mun gane wannan to wannan da yazo yana irin wannan addu'o'in na duniya zalla to raban shi kenan idan Allah ya ga dama ya amsa in Allah bai ga dama ba ya hana shi wa rajulun da ko mutumin da habaraha yazo juma'a bi insatin yayi shiru wa sukutin ya saurara wa lam yatakhatta raqabata muslimin bai dafa kafadar wani musulmi ya tsallaka shi ba walam yu'zi ahadan bai cutar da kowa ta hanyar ka taka wani ko ka hararu wani ko kai zagi wani ba ko kai wa dan agaji rashin mutunci ba fa hiya kaffaratul lahu wannan ta zama kaffara gare shi shi wannan mutum ila yawmil juma'atin lati taliha har zuwa juma'ar da ke tafe wa ziyadati thalathati ayyamin da ƙarin kwana uku za a gafata mai zinuban kwanaki goma in advance wannan shine kawai ya juma'a kenan wa zalika anna Allah azza wa jalla yaqulu saboda Allah yana cewa man jaa bil hasanati falahu asharu amsalha wanda yazo da aiki mai kyau za a ninka mishi goma irinta to juma'a aiki ne mai kyau na wuni guda da aka sai a ga mutum zinuban kwanaki goma ina fata mun gane wannan jama'a zakarahu ahmadu wa abu dawuda al ahmad da abu dawuda suka rawaito wannan hadisi daga amru dan shu'aibu an abihi an jaddihi wannan isnadi ne kyakkyawa kamar yadda malamai suke cewa wa kana idza faraga bilal min al-adhan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kasance da zaran bilal ya gama kiran sallah akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sal khutbah manzo Allah sai ya miƙe fara huduba walam yaqum ahadun yarka'u raka'ataini albatta da dai babu wani da zai miƙe ya fara raka'a biyu ya fara yin tahiyatul ko abin da suke ce masa sunnatul juma'a alqabliya walam yakun al'adhanu illa wahidan da dai kiran sallan kwaya ɗaya ne gal wa hadha yadullu ala anna aljum'ata kal'idi wannan yana gwada mana cewa sallar juma'a kamar sallar idi ce la sunnata laha qablaha ba ta da lafila ta sunna ratiba gabanin ita wa hadha asahhu qawlayil ulama wannan shine mafi ingancin zantuka guda biyu na malamai wa alaihi tadullu sunna kuma wannan shine abinda sunna ta nuna fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kana yakhruju min baitihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fita daga gidansa fa idza raqiya idan ya hau kan a akhadha Bilalun fi adhan al sai bilal ya kira sallar juma'a fa akmala idan ya gama kiran sallan a an na biyu alaihi wasallama fi al min gairi fasl sai manzon Allah ya dimfari huduba ba tare da an tsaga tsakanin ba din an yi wata gaba tsakaninta da kiran sallan ba wa hadha kana ra'ayi ainin wannan shine abin da kowa ya gani da idansa famata kanu yusalluna sunna to da yaushe ne ake yin wannan sunnatul juma'a alqabliya din wa man zanna annahum kanu idza ga bilal radiyallahu anhu min azami wanda duk ce idan bilal ya gama kiran sallah Allah ya kara masa yadda qamu kulluhum wai sahabbai suna miƙewa gaba ɗayan su faraka uraka ataini si raka'a biyu fa huwa ajhalun nasi bis wannan ya fi kowa jahil da sunna wa hadha alladhi dhakarnahu min annahu la sunnata qablaha huwa madhhabu malik wannan abin da muka ambata cewa babu wata sunna kafin sallar juma'a shine mazhabin imamu malik wa ahmadu da imamu ahmad fil mashhuri anhu a cikin fatawa mafi shahara daga imamu ahmad wa ahadul wajhaini li ashabi shafi kuma shine daya daga cikin fuska biyu na fatawan mazhabin imamu shafi a zahiri ɗayan fuskar kenan shine masu irin wannan fatawar kamar da zamu zo mu ji da kuma mazhabin da bai ambata ba ana shine wanne kenan hanafiya wannan magana da kuke jama'a za ku ji ya ɗau zafi akanta zai maganganu masu kaushi akanta sosai kusan wannan karatun da karatu na gaba watakila ma sai mun buƙaci wasu littafai da zamu ƙara bayanai a kai. a takeice jama'a maganganu ne guda biyu ya haɗa, idan muka kuma baya zaka ji ya ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin huduba da zaran an gama sallah sannan kiran sallan kwaya ɗaya ne to dangane da mas'alan kiran sallah kwaya ɗaya ne ko kwaya biyu bari mu fara tattaunawa akan ta kafin mu kai kan wannan wadda ita ya riga ya mana bayani akan ta dalla dalla yadda abu yake jama'a ina fata ƴan uwa su ƙara komawa cikin wannan littafi na al-ajwatun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a na malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani fatawa ce da lajina kwamitin masallacin jami'ar dimashka suka rubuto malam albani nasur dini suna tambaye shi akan wasu masail wanda suka shafi addini malam albani ya ɗauki alƙalaminsa ya musu ba su amsa dangane da wannan masail da suke da alaka da sallar juma'a asalin tambayar ko littafin ya rubuta shi tun hijira da shekara 1380 kwatankwacin shekara hamsin da wani abu kenan yanzu kamar hamsin da shida jama'a littafin ba na yau ba ne a daina mutane karya ana cewa sababbin littafai duk wanda yake wannan magana an kafi littafin ya girme shi da shekara hamsin da shida ba nan kusa ba banda baba a nan da wuyan a cikinmu wani ya kusa da hamsin da shida nan da wuya wani ya kusa ma da ita ba ga bani? to daga cikin tambayoyin shine ina hukuncin kiran sallan wanka da ake cewa kiran sallah na farko da zaka ji galibi a masallatan garuruwanmu za a yi sallah karfe 1 da rabi ko karfe 2 tun 12 da kwata sai ka ji ladan ya kwada kiran sallah wannan ana cewa kiran sallan wanka daga nan mutane da sun ji wannan kiran sallah wanda yake da niyya sai ya fara shi wannan kiran sallah a takeicen takaitawa mala albani tattauna mas'ala ya tabbatar da cewa aslan abin da ya faru sahabi a Usmanu dan Affan khalifan musulunci na uku Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi ainihin ya kara mishi yadda a zamanin shi ne ya lura cewa mutane sun yi yawa a gari kuma ashgal na rayuwa neman duniya ya fara yawa Madina ta zama bariki birni kuma duk inda bariki birni yake kowa ya san akwai madiya, akwai materialism in gari ya waye kowa na neman yadda zai yi sababin sai ya ga ana makara zuwa sallar juma'a don haka yana da wani gida a kasuwa a madina ba a masallacin ba sai ya ce a dinga zuwa kafin lokacin da za a fara hudu ba a je can a sanar da mutane cewa lokacin sallar juma'a ya yi kowa ya ba abin da yake kama hanya to hanyar sanar wannan ita ce sai a je a hau kan wannan gidan nashi sai a kira sallah wannan kiran sallar haka ake ta yin shi sahabbai basu mishi inkari ba sun ga dacewar haka akwai abubuwan da yawan da sabai suka mashi inkari saboda ba su ga dacewa haka ba alal misali cika sallah da yake yi a aikin haji amina sahabbai su ibn mas'udin sun mashi inkari saboda wannan ya saba wa sunna kuma babu wani uzuri na yin haka dan uzurin da ya kawo a lokacin cewa shi yana ganin makka gida ce a wurin shi to manzon Allah ma makka gida ne a wurin shi amma idan ya zo sai abinda aka ga yayi na kasru da kuma aljam'u bainas salataini taqdiman ko to ana nan zamanin sarakunan banu umayya zamanin marwan da wasu sarakuna da suka biyo bayan shi daga cikin yayin shi su abdul malik dan marwan kenan sai suka sa aka ɗauko wannan kiran sallah daga kasuwa aka kawo shi bakin masallaci sai a shi a bakin masallaci daga karke ma aka shiga da shi cikin masallaci sai aka canza ya zama za a yi kiran sallah maimakon na sunna shine a yi a wajen masallaci sai aka shigo da wannan na sunna cikin masallaci ana yin shi a gindin mimbari bayan liman ya hau ya zauna shi kuma wancan na kasuwa sai aka kawo shi baki masallaci ana yi sai zama gaba ɗaya an lalata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da al'amarin kiran sallah ranar juma'a daga karke malam albani da yake muhakkiki ne sai ce to a yanzu abin da ya kamata a gane idan akwai bukatan kiran sallah na farko kamar yadda sahabi Usman dan Affana ya ga bukata yasa ake yi ko yace to idan akwai bukata babu laifi sai a je wani waje ayi yace ko a sanar ko a dinga yi a gidajen rediyo gwargwadon bukata kamar yanzu da ake da hanyoyin sadarwa na zamani da dama babu laifi a ainihin yi a gidan rediyo ko wani abu makamancin haka ko a je kasuwa ayi tashoshin mota filayen jirgin sama kasuwanni da sauransu duk sai a dinga kira musu sallah don mutane su san lokaci idan akwai bukata yace kai a yanzu ma babu bukata domin kuwa a wancan lokacin saboda kiran sallan da ake a masallacin da madinan dan karamin gari ne idan aka kira a masallaci kowa zai jiyo a ƙwaryen madina don ƙwaryen madina a lokacin ba ta wuce iya inda yanzu masallacin manzan Allah yake ba domin wannan makabarta da ke jikin masallaci baƙi ulgarkar da bayan gari ne kawo ko yanzu jikin katangan masallacin ne kawai haɗe da ita to sai kwatanta ga inda masallacin yake ga kuma inda wannan a makabarta take in aka kira sallah daga cikin masallacin nan ba dan gine-gine ba wanda ke bakin makabartar baki ulgarka zai iya ji ina fata mun gane wannan dan gaba ɗaya wurin bai wuce fadin gaskiya a din ba ma ya kai to kenan a da idan an kira sallah za a ji in an kira tunda babu mukabbir saut babu loudspeaker ko amplifier to a yanzu kuwa a inda mutane suke rayuwa galibi a masallatai akwai loudspeakers wanda idan an kira kiran yana kaiwa wurare masu nisan gaske wanda murya ta ɗabi'a ba ta kaiwa kenan inda dai ji ake so mutane su yi da kuma ana tsoron ba sa jiyowa su ta tunanin ko an kira ko ba a kira ba hasirar sallah yanzu ko za su jiwo an kira sallah sannan aslan ma kuma ana so mutane su zo masallacin ne a kira sallan suna masallacin don samu falalau ko dai su samu ladan wanda ya sadaka da raƙumi ko da eh, saniya ko da rago ko da kaza ko kuma alal Akal, ladan wanda ya sadaka da kwai ba a so musulmi ya gaza nan ko to kaga wanda da yake ne wannan falalar ba zai same ta ba in yana jira sai ya ji kiran sallah daga inda yake sannan ya taso ina ba ta mun gane wannan karke kenan abin da ya fi dacewa masallatai su takaita akan al'azanul muhammadi kiran sallah irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kwaya daya in kuma bukata ta kama to ba a masallatai za a yi ba sai a je wasu wuraren da ake bukata a irin yadda sayyidina usmana ba masallaci ba ina fata ƴan uwa ɗalibai su koma su karanta littafin nan dan su ji bayanai dalla dalla game da wannan abin da muka yi ƙoƙarin takaita ainihin ma'anarsa wallahu ta'ala a'ala jama'a na fata mun gane wannan da haka shi zaka ga mu a masallacinmu na nan Darul Hadisi Salafiya kiran sallah ɗaya ake galibin masallatai waɗanda ake cewa na ahlus sunna ba sa iltizami da wannan sunnar to yana da kyau limamai su gyara ladanai su gyara kwamitocin masallatan ahlus sunna su tsoron Allah su gyara irin wannan magana ita ce ne ran nan cewa bambancin mu mu da muke cewa kanmu ƴan salafiya da sauran ahlus sunna gama gari ƴan izala shine su ba sa takaituwa akan aiki da sunna bisa fahimtar magabata su suna aiki da sunna ne kawai maftuhan duk abin da su suka riya cewa sunna ne ko suka karanta hadisi suka ga cewa sunna ne ko suka taso suka ga ana yi da sunan sunna sai kawai su ci gaba da yi mu ko cewa muke sai mun duba keke da keke shin sa'an nabi da su sahabbai da tabi'ai haka suka fahimci wannan karatun eh to wannan abun mu shine sunna wanda ba haka ba ko da ahlus sunna suna yi ba sunna bane wani abu ne can daban ko bid'a ko sarrai ko jahilci ko karancin fahimta ina fata mun gane wannan Allah ya tsare to shine ya ci gaba da waɗannan bayanai da zamu karanta a yanzu daga inda yake cewa kun gare ya ambaci cewa wannan ita ce fatawan maliku da Ahmad a cikin abin da ya shahara a mazhabinsa da kuma ɗaya daga cikin fuskokin fatawar mazhabin shafi'iyya bai ambaci ainihin hanafiya ba a zahiri hanafiya suna da wannan fatawar kuma haka ya tabbata a littafansu cewa idan an kira sallah ta juma'a kafin a fara hudu ba sai an miƙe an yi nafila da sunan sunnatul juma'a alƙabliya suna kafa hujja da baina kulli azanaini salatu hadisin da al-imamu abu dawuda da nasa'i da tirmidhi da ibnu maja da hakim da baki suka fitar da shi hadisi ne ingantacce cewa a dinga yin nafila tsakanin kowane kiran sallah da ta da ikama. daga cikin wanda zan iya tunawa ya faɗi wannan magana karara a cikin hanafiya akwai al-imamu zaila'i mai littafin nasbur raya ya kafa hujja da ainihin hadisin da za mu zo mu ji na Abdullahi dan Umar akan cewa yana yin sallah a gidan shi kafin ya zo sallar juma'a da kuma wannan hadisin na baina kulli azanin salatun zai da iya ce wannan dalili ne akan sunnatul juma'a alqabliya haka a can baya an samu imamul auza'i da isaka dan rawiya sun ba da fatawa da haka wannan fatawa har ila yau daga cikin shafi'iyya al-imamun nawawi jama'a a cikin littafin khulasatul ahkam fi muhimmati sunani wa qawaidil islam littafi ne da nawawi yayi shi dan ya kawo hadisai da suke magana akan ƙa'idoji da sunnoni mujalladi uku ƙanana haka matsakaita muna da shi a nan sama yakan kawo babi sai ya kawo hadisai ingantattu sai kuma ya ce ga kuma babin hadisai masu rauni a cikin wannan matsala kwatankwacin da kaga bulugul maram sai dai yakan raba tsakanin babin hadisai ingantattu da babin hadisai masu rauni game da mas'alar to shi ma yayi babi ya kawo waɗannan hadisai guda biyu baina kull azanin salatun da kuma hadisi Abdullahi dan Umar da aka ce yana tsawaita sallah a gidansa kafin zawali na ainihin nafilfili sannan ya fito masallaci zamu zo mu ji hadisin a gaba waɗannan suna daga cikin watakila malaman da Ibn Qayyim ke nufata da raddi ana domin kuma wannan bid'a ta yadu ne a zamanin su ibnul qayyim ya zama a masallatai abin ya zama gama gari bayan ladani ya kira sallah kafin a fara huduba sai an ba mutane kamar minti uku zuwa hudu zuwa biyar kowa ya nafila kamar yadda ake idan an kira sallah azhar ko an kira sallar magariba ko sallar isha bisa ka'idar sunna ya kamata ba mutane wani dan dama wata furja zamaniya a tashi ayi nafila ko to haka ake yi ma a sallar juma'a wannan zamunan nasu shi za ga ibn qayyim ya matsa akan magana akan cewa a sunna da zaran an gama hudu a kiran sallah tashi ko za a yi hudu ba ba a raba tsakankanin su kaji kuma ya ce duk wanda ya ce a raba a yi nafila to wannan ya fi kowa jahilci da sanin sunna game da sanin sunna wallazina qalu inna laha sunna daga cikin wanda suka ce wai akwai nafila a sallar juma'a minhum a cikin su akwai man wanda ya kafa hujja annaha zuhurun maqsura yace ai sallar azhar ce aka rage ta asalin juma'a sallar azhar ce fa yathbitu laha ahkamu dhuhri irin wannan mutumin sai ka je yana tabbatar wa da sallar juma'a irin hukunce hukuncen azhar da haka daga cikin hukunce hukuncen azhar akwai as-sunnatul qabliya liz-zuhri wa hadhihi hujjatun da'ifatun jiddan ibnu qayyim yace wannan hujja ce mai rauni kwarai fa innal juma'ata salatun mustaqillatun bi nafsiha sallar juma'a sallah ce mai zaman kanta tukhalifu zuhura tana saba wa sallar azhar fil wajen bayyana karatu wal da yawan raka'o'inta wal da hudubar da ake mata wa shurutil mu'tabarati da sharuɗan da ake lura da su wajen tsaida ita wa tuwafiquha fil waqti sai dai suna dacewa ne tsakanin juma'a da azar suna dacewa ne ana yin juma'a a lokacin sallar azar ranar juma'a walaysa ilhaqu mas'alati an-niza'i bi mawarid al-ittifaqi wula min ilhaqiha bi mawarid al-iftiraqi danganta wannan mas'ala da ta shafi juma'a a sanya ta cikin abin da suka dace ba shi ya fi a sanya ta cikin abin da suka shafi ba idan wani ya dauko cewa a yi sallar na nafila ranar juma'a kafin a yi sallar juma'a ya yi ilhaƙinta da azar, to mu ma sai mu ɗauko abin da suka saba mai ilhaƙi kuma inda suka saba ya fi inda suka yi kama da juna bal ha bi a wula, aula li'annaha akthar saboda sun fi yawa ne mattafaqa alayhi fiye da abin da suka dace da juna ko mun fahimci wannan jama'a wa minhum kaje mana farko raddi kenan yace wa minhum a cikin su kuma akwai man asbata sunnata laha huna bil qiyasi ala dhuhuri akwai wanda yace ayi mata ainihin wato nafila ne saboda qiyasi akan sallar azhar wa huwa aidan qiyasun fasid wannan qiyasi ne barnatacce fa inna sunnata ma kana sabitan an nabi sallallahu alaihi wasallama domin sunna shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama min qaulin aw fi'lin na magana ko aiki aw sunnati khulafa'ir rashidina ko kuma sunna halifofinsa walaysa fi mas'alatina shay'un min zalika wannan mas'ala ba ta da wani abu irin haka sunna daga manzon Allah ko na aiki ko na magana ko kuma daga halifofinsa wala yajuzu isbatu sunani fi misli hadha bil qiyas bai halasta a tabbatar da sunnancin wani abu a irin nan ba ta hanyar qiyas ba a tabbatar da suna ta hanyar kiyasi لأن هذا ممن أقد سبب فعله في آل النبي صلى الله عليه وسلم سبدا سامور إرن ونن سنة تأينهن كافن صلى الجمعة أبني دا أنسى مدليل سببي كل ماكو wanda zai tabbatar da samuwar haka fa idza lam yaf'alhu in ya zama duk da kullum mako ana juma'a amma ba a ruwaito manzon Allah yayi sunnatul juma'a alqabliya ba walam yashra'ahu manzo Allah bai shar'anta da bakinsa ba kana tarkuhu huwa sunna to barin shi shine sunna kenan ba yi ba ya shiga cikin babin sunnatu tarki mun gane wannan jama'a fiye da shekara goma a Madina amin shekara goma a takeice a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ya zo Madina kullun yana sallar juma'a ba a fasa ba in ba halin tafiya ko wani abu makamancin haka ba amma kuma ba a taba ruwaito cewa yayi sunnatul juma'a alqabliya ba wannan ya nuna cewa baya yi kenan ba a taɓa ruwaitowa ya ce a yi ba wannan ya nuna cewa ba sunna ba ne kenan ko to barin shi shine sunna ba yin kiyasi akan sunna azar a tabbatar da sunnancin abin da babu dalili akan shi ba wa nadhiru hadha irin wannan shine an yi shari'a da salati al-eid sunnatun qablaha aw ba'daha yanzu wani kawai ya zauna ya ce ya kamata a dinga yin tahiya amin a dinga yin nafila kafin ko bayan sallar idi bil qiyas yayi qiyasi kawai فلذلك kana sahihu أنه لا يسن الغسل للميت bi بمزدلفة dan haka ya kasance abin da yake ingantacce a aikin haji babu wata sunna da ta ce ka wanka dan kwanan da za ka yi a daren tara ga wata amin daren goma ga wata a muzdalifa bayan an sako arfa ba wala liramil jimari sannan bai halasta ba sunna ka yi wani wanka don jifan ainihin jamarat ba tsawafi ba tawafi ba ne ka yi wani wanka don yin tsawafi ba wala kusufi ba sunna ka yi wanka don yin sallar kisfewa wata ko rana ba wala ba istisqai ba ne ka yi wanka don yin sallar roƙon ruwa لأن النبي wa الله عليه وعلى آله me yasa wannan ya zama ba sunna ba saboda manzon Allah da sahabbai ba su yi wanka ba don yin roƙon ruwa ko sallar kusufi ko ɗawafi ko jifan shaidan amina ko kwana a muzalifa ba ma'a fi'ilihim li hadhihi ibadati tare da cewa duka waɗannan ibadoji annabi da sahabbai sun yi su amma ba a ruwaito sun musu wanka ba da haka babu yadda za a yi wani ya ce bari ya yi kiyasi akan kaza bari ya yi kiyasi akan janaba ko ya kiyasi akan juma'a ko ya kiyasi akan daura harama ta shiga makka yace to don haka tunda waɗannan ibadoji an musu wanka to waɗannan ma ya kamata a yi musu sunna ne babu wanda ya sai kawo wannan ashara ina fata mun gane wannan to haka can ma wa minhum sai kashi na uku yace daga cikin su akwai man ihtajja bima zakarahu bukhari fi sahihi an samu waɗanda suka kafa hujja da abin da Bukhari ya ambata a cikin asayi ɗinsa Bukhari ya ce babu salati ƙablar juma'ati wa ba'daha yadda babu ya zo a cikin Bukhari shine babu salati ba'dal juma'ati wa qablaha ba ba qablal juma'ati wa ba'daha ba kamar yadda ya ambata nan zamu zo mu karanta insha Allah a karatu mai zuwa daga cikin littafin Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari karkashin wannan babin mu ji maganganun da ibnu hajirin ya kawo dangane da fassara wannan babi da bayani ma akan me yasa bukhari ya ce babu salati ba'adal juma'ati wa qablaha ne kun bisa al'ada ya kamata ne ya ce babu salati qabla al-juma'ati wa ba'daha kamar yadda ya faɗa game da idi babu salati qabla idi wa ba'daha wanda yake da fathul bari ya koma ya duba ya zaro mujalladin da ke da kitabul juma'a a cikin kitabu salati akwai abuwabul juma'a sai ka zaro shi sai ka duba daidai wannan babin sai ka sanya alama sai ka zo da shi idan Allah ya kai mu zamu zo da ainihin fatul bari dan mu karanta zamu ji maganganun ibnu qayyim anan da kuma ƙarin maganganun da shi ibnu hadirin ya ƙara a cikin wannan babi dangane da fassara wannan babu da kuma shin babin ma yana nufin abin da suka ambata din ne ko kuwa ibnu qayyim ya fi su gaskiya game da wannan raddin da ya musu ina fata mun gane wannan jama'a a takeice bari mu ji abin da shi ibnu qayyim din yake faɗa yace ibnu ah, ibnu hajar ah, al-imam al-bukhari yace حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر الإمام البخاري daga babban malamin shi Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi yace daga malamin su Malik dan Anas al-Malikun al-Imam daga nafi'u daga abdullahi dan umar ma'ana da silsila zahabiyya kenan ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli qabla adh-dhuhri raka'atayn yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana sallah kafin azhar raka'a biyu wa ba'daha raka'atayn bayan azhar raka'a biyu wa ba'da al-maghrib raka'atayn fi baitihi bayan sallan magriba raka'a biyu a cikin gidansa wa qabla al-isha'i raka'ataini da raka'a biyu kafin sallar isha wala yusalli wa kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin wata sallah ranar juma'a har sai an idar da juma'a fa yusalli raka'ataini sai ya je ya sallah raka'a biyu a wata riwayan an tabbatar da cewa sallar nan raka'a biyu da yake yi a gidansa yake sai ba masallaci yake za mu zo mu ji cewa idan za ka yi a masallaci to ya kamata ka fito daga masallacin ne sai ka sake shiga masallacin ko ka shiga wani bangare na masallacin ya zama dai ka tsinka tsakanin shigar ka masallaci lokacin yin sallar juma'a da kuma wannan ibada da za ka yi bayan ainihin wato sallar juma'a wannan hadisi kamar da malam ya ambata al bukhari ya fitar da ainihin wannan hadisi a cikin as-sahih dinsa sai malam ya ce wa hadha la hujjata fihi wannan babu wata hujja a cikinsa walam yurid bihi al-bukhari isbat sunna qabla al-jum'a imam al-bukhari bai nufin da wannan hadisi ya tabbatar da samuwar wata sunna kafin sunnar juma'a wa inna ma muraduhu annahu hal warada fi salati qablaha aw ba'daha shay'un yana so ne yayi tambaya shin ko akwai wani abu da yazo game da sallar juma'a a yi nafila gabanin ita ko bayanta sun mazakara hazar hadisa. sai kuma ya ambaci wannan hadisi ai yana nufin annahu lam yurwa anhu fi'ilus sunnati illa ba'daha cewa ba a ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin wata sunna ta nafila ba sai bayan sallar juma'a walam yarid qablaha shay'un bukhari yana nufin ya gwada maka ne cewa wani abu bai zo ba don tabbatar da wata nafila gabanin sallar juma'a to ina ganin bari mu karasa wannan ainihin gabar idan mun zo sai mu zo da fatuhul bari dan insha Allah saboda cikon magana ne yace wa hadha nadhiru ma fa'ala fi kitabil idaini wannan yayi kama da abinda bukhari ya aikata a cikin kitabul idaini fa innahu qala domin a can ma sai yace babu salati ƙabla al-eid wa ba'da babin da ke bayani akan hukuncin yin sallah kafin sallar idi da bayanta wa qala sai yace wa qala abul mualla sami'tu sa'idan an ibnu abbas annahu kariha salata qabla al-idi ya kawo wannan ainihin asari daga abdullahi dan abbasin cewa yana kyamatar ayi sallah kafin sallar idi thumma zakara haditha sa'id ibn jubair an ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kharaja yawmal fitri ya ambaci hadisin ibnu abbas wanda malam Sa'idu dan jubairin ya rawaito daga gare shi cewa ibnu abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fita ranan sallah karama fa salla raka'ataini ya salla raka'a biyu lam yusalli huma wala ba'dahuma bai yi nafila gabanin ko bayan su ba wa ma'ahu bilal yana tare da bilal al haditha dogon hadisin nan wanda manzon Allah yayi wa'azi har ya je wa mata wa'azi su kadai fatar jamal al-aidi misla ma tarjama lil juma'a kaga sai yayi ma juma'a babi irin wanda ya ma ainihin idi wa zakara lil idi hadithan ya ambaci ainihin hadisi ga sallar idi dallan ala annahu la yushra'u salatu qablaha wala ba'daha wanda yake nuna cewa ba a shar'anta sallah a farko ko kafin kafin ko bayan ta ba فدل على أن مراده من الجمعة kazalika wannan na nufin cewa ita ma juma'a abinda bukhari yake nufi da ita shine irin wannan cewa ita ma ba a shar'anta gabanin ita ba amma an shar'anta a bayanta za mu saurara anan insha Allah kafin mu tashi akwai tambihi da rannan. nan dan uwa malam Shitu ya muni akan wani kuskure da ya faru gare ni wajen ambatan hadisin wa rasulukal ladhi arsalta na ainihin kissan wannan addu'a da aka ruwaito cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wani sahabi da sahabi ne zo manzan Allah ya koya mishi wa nabiyyakal ladhi arsalta shi kuma da yazo sai ya ce wa rasulikal ladhi arsalta wannan hadisi na cikin sahih Musulun. da na zo ambatan hadisin sai na ce sayidina ali ne to wannan kuskure ne daga gare ni ba sayidina ali ba ne. bara'u ɗan azib ne insha Allah Allah ya saka ma dan uwa malam shi to da alkhairi shi ya mana wannan tambihi za mu saurara anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi